shugaban hukumar kwallon kafa Italiya Carlo Di Vecchio ya bayyana cewa hukumar na shirye da ta fara tattaunawa kan sabunta kwantiragin coach Antonio Conte. A kakar shekarar da ta wuce ne coach ɗin mai shekaru 46 da haihuwa ya fara jagorantar ƙungiyar wasan ta Azzurri. Wanda ya gaji tsohon coach Cesar Frandelli, bayan da ya murabus biyo bayan cire ƙasar da aka yi a wasan cin kofin duniya. Anthony Conte dai shi ne ya jagoranci kungiyar Juventus har ta samu zama zakaran wasannin Serie A har sau uku kafin ya karɓi jagorancin ƙungiyar wasan ta ƙasa. Wanda a yanzu haka yake ka har sai bayan wasannin gasar cin kofin turai ta shekara ta 2016 kafin ƙarshen kwantiraginsa. Amma shugaban hukumar ƙwallon na shirye domin ganin an sabunta kwantirayin kocin. A lokacin da manema labarai kewa shugaban hukumar ƙwallon tambaya ya bayyana cewa Coach Conte, coach ne mai sanin aikinsa da bai taɓa ganin irinsa ba, ya kuma ce idan ka tambaye ni, a shirye nake da na sabunta kwantiraginsa kasancewar ya cika duk abin da ake bukata har ma da na masu ɗaukar nauyin ƙungiyar wato Puma.